علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو دلن ترى جوة بيوة صفر hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu. Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin a amalul kulu, shafi ɗari uku da tamanin da bakwai. Hmm? an tsallake da tara ko to ban sa alama ba ranar ban sa wato da na zo ne da niyyar karatun da yawa sai ya zan ya tsaya a can sai na ga ban sa eh, ban sa alama ba ni ma na ita tunanin haka kuwa to alhamdulillah hmm ayyabai ha shi ma an yi shi ne kai an yi hannun? eh gaskiya akwai lokacin da muka karanta wancan katalafatin na ce katafalatin ne sai wannan ita ai ya mai jawabul kafin kada ko dama ku waye ne waye ɗan zambara ƙaunar namu da shi ne mai faɗi ku? e to haka to shi ke yanzu zai ake tambaya ko eh, tashkil na fababata laitani ta hammaltu ma yattaquna min bainihim wahadi فكانت لقلبي lazzatul hubbi كلها فلم يلقها قبلي muhibbun wala بعدي تيجي taskil muhibbuna su masu soyayya suna kai kuka a sababata wannan soyayya sun rasa inda za su fa kansu laita ne ta hammaltu ma yadda kona ina ma na iya jure nema abunda suke neman kariyan faɗin nan min bainihim wahadi wato laita ne ta hammaltu wahadi ma yattaquna min bainihim ni in dauke musu abun da nake fama da shi a tsakaninsu fa kana li qalbi ladzatul hub zuciyata tana fama da daɗin soyayya kulliha falam yalqaha qabli muhibbun wani mai soyayya kafina bai taɓa samun haka ba wala ba'di wato a takaice dai yana nuna duk ma mai wani magana soyayya a duniya ba wanda ya kai shi Shi ƙarshe, karshe ne farko shi ne karshe to ya dan fito to alhamdulillah nan fa kaifa almuhib fa kaifa bil mahabbati ne za ta shigo fa zan oh hata ga wanda zagaye da nayi mm masha Allah to kalas a sake matashiyar na نعيم duniya wa a adamu lantafil في mafi ما Mafi girman daɗin duniya da mafi girman daɗin lahira Abun da ita komai daɗi a duniya shine sanin Allah ko da son Allah da sauraron maganan Allah wannan shi fi komai daɗi a duniya kaga yanzu muna zaune muna karatun nan sai kaga goma ta yi ba mu sani ba masu jiran mu a yi sallah su abun ya ishe shi wani ma ya ba shi auki ya taba shi to ana ba su yi sallah yanzu ba to nan ne kaɗai masallaci ka yi haƙuri sai inda za ka je ka yi sallah ka to domin menene mu muka san daɗin da muke kwamfada a nan to don haka abin da ya fi komai daɗi a duniya ba irin sanin Allah to haka abun da fi komai daɗi a lahira shi ne kallon Allah yadda irin son da kake wa Allah haka wancan kallon zai maka daɗi a lahira to nan shi ne muka yi kawo mana misalai soyayyar duniya ma da wanne ne da wanne ne duniya anwa nan ne muka kwana go daɗin duniya iri-iri ne mutanawwi'a mutabayina azamuha wa akmaluha mafi girman nau'in wajen dadi mafi girman kammalar daɗin duniya azamul mahabba kenan wa akmalul mahabba ma awsala ila ladzatil akhirah wanda ya kai mutum jin daɗin lahira son na duniya wanda ifi daɗi da kaiwa Allah soyayya da ta kai ka ganin Allah wanda a kullum ka kwana ka tashi burin ka kai dai kawai ka san Allah kana jin daɗin sanin to daɗin sanin ne zai sa kai kana so ka ga Allah nan ma dai tukuna to za ka gan shi a lahira innaka kadihun ila rabbika formula ke kana fama wajen bautar ubangijinka iyakacin fama albishirinka Allah ita maka za ka faɗo da shi ina nan ina jiranka lokacin da ya ɗeba ma ya ƙare za ka faɗo da shi za ka ga sakamakon bautanka shi ne son da yake dukkan kowane daɗin da yake dukkan daɗi daɗi ma sala, ainihin ila لذة akhirah daɗin da ya kai ka samun اي lahira لا أه؟ ولذات الدنيا ولذات الدنيا لذة أنواع أموت الخيس المكبه هي موت أنواع أنواع أنواع ba maganar da ta fada ba wani ya ɗan kaɗan ne amma dai ka kyauta wa lazzatu duniya lazzatu anwa amma dai ai wannan ma ya fi fafaha wa lazzatu duniya anwa'un kila kai ma ka nemi wani kofin kila a kan babu fa azamu amma dai ka sake gani ka zamana. ba ku san ne ba kowa za mu zanci wani abu wa akmalu ma awsala ila lazzati al-akhirah abun da kai mutum daɗin lahira mai daɗin lahira a hakumanta ganin Allah kallon Allah wa yasabul insanu ala hadhihi ladda ana sakawa mutum akan wannan daɗi na duniya a tamma tsawabi wali hadha kana almu'minu wannan ya yasa ga mu'mini yusabu ala ma ya kasado bihi wajh Allah ana bashi ana sakamakon ma ya kasado bihi duk wani abun da ya kasado wajh Allah bihi wanda ya nemi yadda Allah da abun duk abin da kake neman yadda Allah da shi ana baka ladan shi yanzu ba gani ba sai ka sha ruwa da neman yadda Allah ƙarshe a baka ladan ka ɗauki ruwa kai bismillah ka yi tasbihi ka yi uluhiyya ka yi uluhiyya ke madarasa da rububiyya da rububiyya a haɗe da asma'u ma bismillah kana tunanin yadda ruwan na ya zo hannunka Allah na ce maka a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun kai Allah ka hada mana ruwa ka sha ka sha ka sha kai nak ka ce alhamdulillah tauhidin rububiyya da uluhiyya duk a haɗe da asama ma a ciki sakamakon wannan Allah yana iya karɓa idan da Allah zai karɓi shan ruwan nan naka to karɓan da aka yi masa zai haɗo har da sallolinka da azumuwanka da menene duk abin da kai kila ba karɓa ba in aka karɓe ɗaya duk sauran san shigo. kila kana ta sai ana da ajewa ne kawai kana ta sai ana ajewa ne kawai kana ta sai wanda ka yi ikhlasi ka ya kai ikhlasi sai ka ga ya janyo duk ayyukan sun karɓo kada ka ce wannan misali ne ba za ka yi shi ba in yi shi wannan sunna ne yi shi wannan abun har akwai wanda bai kai misali ba rage kayan kwaɗayi ne da aka ce masa wannan yana da kyau idan da katar da ai katata da fatan kana neman ladan to ƙarshen ta Allah ya karɓi wannan duka shine aka ce wali za wali haza kana almu'minu mu'mini yake yusabu ala ya yaqsudu bihi wajen Allah ana ba shi ladan duk abin da ya aikata shi don neman yadda Allah ka taso za ka zo masallaci kana neman yadda Allah ne lada ake baka ka tashi ka tafi gida kana neman yadda Allah da tafi a gidan wani aiki ne jirgi a gidan ga iyalai ga aikokin dare ga tarbiyyar yara inda yi ne ga kaza ga kaza duka lada ake baka ne ce min akalli na cinsa amma za ka bi ka'ida momini bai cin abinci sai ya ji yunwa in kuma ya tashi in ya tashi ci ya kanci kaɗan duk cinsa zai kafa cikin sa uku ya ce da ɗaya shi sha ruwa da ɗaya ɗayan kuma ya bar shi don walwala mutum ba zai dinga irin baccin nan marakan gado wanda muke yi kaga kaman dama san da ka gama gararin ka ɗan na ɗakin ka kana shigowa assalamu alaikum ce yawwa ka dawo zo ka zubar da duk abin da ka koyo to saboda kana min akali wasu rubi kai mumini babu irin momini ka ci ka biya bukatan ka sannan kuma a baka ladar manzon Allah ya ce ah, to ba ni labari da ka taran fa me za a baka zunubi to shi gana in ka ci halin ladar ba a baka idan ka ci kamuya-muya zunubi za a baka idan ka ci halal lada ba a baka dukkan wannan maganar da ake magana idan ka ci haram ba ka samu ladan maimakon ka samu lada a fara za ka samu duk wanda isa loma ɗaya ta haram a cikinsa annabi na ce ba a karɓan sallarsa kwana arba'in kuma da sake ta ba sai dai na filfilun da yi na za a taimake shi ina filfilun da yawan da za a cika masa son gobe kiyama amma wannan sallah ziruka idan ka je falala to a kusa da ita akwai wani eh, shamaki akwai wani da yake shinge akwai akaba akwai obstacle kafin ka shiga wurin ɗai sannan inda kafin ka tsallaka wurin dai karshen da ake ya rushe ka tana da abincin ka na halal ka tana da ruwan ka na halal in kana shan ruwan can to ka biya su takka shan ruwan haram don ka ce ruwan gwamnati ne kuɗinmu ne ba kuɗin ku ba ne ba an ce za a biya biya su a wai gari kana shan ruwan haram iyalan kana shan ruwan haram ya'yan kana shan ruwan haram ina za ka fatan ka gobe don an ce dukiyar gwamnati dukiyar gwamnati ba ta kace babbar mutu su na bi ran da haƙƙinka ya kullo karbi min aqlihi wa shurbihi wa lubsihi haka fawansa za ka fa riga idan ta halar ne ka fa a baka lada ga kwalliya ga lada tunda ana ba da lada a sa riga hatta wanda ba an ce da kafar da ake yi ba ta farko wacce ce idan kafa dama da niyya kada kafa a fale, da niyyar koyi da annabi ka zura wannan in sabon ɗinki kai ka karya shi da umarni mutum ba akwai du'a inda mutum zai ba in ya yi sabon kayan ya yake ma sami alahu ta shi kenan sai a ce wannan kaji duwaye kai kaji ka taɓa yi tsakaninka da Allah duk ɗinkin da ke yau ka ganki da wannan riga gobe ka ganki da wancan tsumma jibi ka ganki da wannan ba wanda ka taɓa yi samun sa na mana jiris ka taɓa yi duk ɗinkin da kake kai ba za ka bai ka taɓa ba ka taɓa duk ɗinkin da ka taɓa shekara ashirin da ta wuce sai da kai wannan abu a zo ma da sabon jallabiya ka ɓare ta to ni dai in na zo karatun sai in tuna in an wuce abin sai zama mai saboda kaɗan kuma dinga tunatar da junanmu an ganka da sabon riga ce to riga sabon riga da, ka yi du'a in sa ta kuwa kaga idan ban yi ban ce eh to a gaskiya ban yi ba sai in yi awwalan wa akhiran to ba sabuwar ba wannan wanda kake ba kullum akwai du'a abin ga yadda za ka fashi to idan ka fashi haka ne za ka samu ladansa idan ka ci yadda kake so ka sha yadda kake so ka sa yadda kake so ba ka da lada wani kahuhu ko wani kahihi haka auren sa sai annabi ya faɗi idan ya tsire hadisan ya faɗi abin da wannan wafi bid'i adikum mu'min sadaka wani sahabi ce a a yati aduna shawata hufa ya kuna da hufi ha ajab ya ce isri lau a wadata hafi haram kai ba ya kudu فيه وزر فيه أوضاع إذا إذا وضعت عظيلها لك هذا قال أنا يا شيء أما ليس دام جاء الجنة أما مت يكين ينا دق دقي شكلا تدمو يمن تدمو مي برس أبو كما أبونا بيدا وحلا mu karan kanmu da za ka duk lokacin da ka kwana kana tunanin Allah ka wuni kana tunanin Allah sai ka ji ranar daɗinta ya fita daban hatta ƙyama kake ka shiga cikin mutane kada su rufa ma aikinka wasu fa'i gairihi haka nan murna hucewa idan ka huce lada kake da shi liƙari lahi saboda murƙushe maƙiyin Allah wa aduwahu idan aka karya wata ƙasa maƙiyar Allah idan wani maƙiyin Allah ya mutu idan wani kaza ka ji daɗi ko wani ya zo ya bisa kansa ya karya shi ka ce masha Allah alhamdulillah wannan daɗin da kai kai kuma ya magafar saboda ka ji daɗin maƙiyin Allah ya kwanta dama ka ji daɗin maƙiyanka maƙiyin Allah ya kwanta dama eh to a daina ce ya kwanta abu a ce ya canza hausa ya kwanta abu misalin aka yi nasara ka wuce anguwa ka gaggawa wani hawa kaza an rusa su ƙasa an yi menene a ƙasa ce kayi wannan kuma wani attajirin ne sai wurin shi na talakawa ne masallaci za a yi kawai an kwaɗa ɗan da ƙasa to Allah ya ba da iko a yanka yaya to ni ya zan yi shiga cikin wannan gayyar to sai ka jira ranar aiki in kana da kuɗi buhun sumunti kawo in babu buhun sumunti to ka jira in aiki ya zo ka ce gani nan nawa za ku biya ni ke za mu biya ka dubu biyu in to yi mana aiki ya ce to dubu biyun an gama a fashi a cikin masallaci ka yi aikin dubu biyu a cikin wannan wurin zai kana ciki jirgiya ta shiga kai abubuwan da asanan sai mun je lahira za a tiji a ba wannan ya za a ina ka samu wannan kaza tun da za a samu lokacin da za a karanta ayyuka tun da shekara dubu hamsin wanda ya zo da littafin sabi daga farko har ƙarshe ka ga dai ni kaza ka ga dai ni kaza ka ga dai ni kaza da wannan kaza kaza ka zauna ka bi karatun ka ka bi aikin da kai tsaf har ka gama kana neman ya za ya akai nan za shi biyu ya akai nan babu ya akai nan babu ga kwana ba nan duk ayyuka na babu ga kaza da na na raina shi ga hidu gida da wata ɗana sani ɗana ide yawa fata wa katon na dami wasa fa'a gaidi a liƙari Lahi, wa a duwi. fakaifa kaifa bi ladzati imanihi mamin ka ji daɗin ci da sha sa kaya aure wane ne me zaton ka daɗin imani me yi tsammanin ka da daɗin imani wa ma'arifatihi wa ma'arifatihi da sanin Allah da ma ma'arifatihi billah wa mahabbatihi lahu wa shauqihi ila liqa'ihi da ɗokin saduwa da shi wa tsama'ihi fi ru'yati wajhihi al-karim da kwaɗayensa ɗokinsa, shauƙinsa ya ga fiskar Allah fi jannatin nayi wannan duka ladan wannan shine mafi girman daɗi a duniya fa azamuha wa akmaluha Allah ka taimake mu mu sarrafa rayuwar mu akan wayannan abubuwa Allah kada ka bar mu da karantawa kawai mun karanta mun gane amma muna roƙonka babban abu shine ka taimake mu ka agaza mana mu yi aiki da shi ka sa mana ƙaunar abin idan ma baka gane baka je ka fake tambaya ainihin ka tambayi dan wanka mai ake nufi ne wai duk wani cin abinci kai sawa duk abin da ka yi shi saboda neman yadda Allah lada kake da shi bacci wannan kayi haka bacci da gunzuma ka kayi haka bacci da gunzuma ka ce to bari dan kwanta in tashi dan yanzu na da kusan ta abi nake yi ka kwanta da za zaka tashi ka aikata abin da za ka aikata kana sai kai alwala amma lokacin kana yin alwala duk da za ka yi mala'ika zai ce Allah ka gafarta masa yana da tsarki yana tsaye akan ka yana Allah ka turo shi aka yi musamman kanka ba ga duniya mai kuɗi ko mai yake da suna ko eh, mai mulki wani sai zo ya tsaya a kansa in ya zama hayyata shi na tsaya a kansa ba zai je ko ina ba kuma murna ake yi ma an naɗa shi wannan matsayi hattin ƙaho ike zo ke ni nake tsayawa a bayansa ba shi a wurinsa ba ƙasƙanci ba ne ba izza ce to mala'ikan da za a turo ya kwana kanka izza a gare shi ka san ko alwal aksu bil aksi idan ko ka kwanta babu tsarki ka kwanta da kaɗe kaɗe ka kwanta da kallon bango kiwai tv ka kwanta kana kallon waya za ka tsinu kuwa duk juyawa da za ka yi ciyar laifi ne ba ka kwana kana sabon Allah in banda ba don aiki ya kawo ne ba da na tafi a lokacin kafin mala'ikan da aka yi magana da tafi wanda ke zama ke taimakon mutum ya tafi an turo ma mala'ika na musamman mai taimakonka mai saita ka mai hango maka abubuwa mai hango kaza ka rabu da aljanu ba abin da suka sani za gani mai aljanu ya kawo ke ya gano wuri kaza ya gano wuri kaza kai da kake da mala'ika ba ke magana mai aljanu aljanu ne rohanin ne mala'ika ne aka turo shi daga can musamman yana saita ka yana nuna maka kuskure har kan kai ɗan adam ya yi magana da harshen mala'ika na ta na tunanin wannan lamari sai in ji iyayen muna cewa ka faɗi da bakin mala'iku na faɗi da bakin mala'iku amma ba ɗauki abin wani mahimmanci ba tun da ba Allah ne suka ce ya ce ba wannan dai ko wani ke da darajar mala'ikun suke ce yana yiwuwa ka yi magana da harshen mala'ika yana yiwuwa abu in ya taho ma ya mama mama ya faɗo ma in kai na Allah ne cikin wannan abun nan kana kallon su wannan ya zo ya wuce wannan ya zo ya wuce wannan zo sai ta zuga mai kin sai ka danke a ra'u za su so maka kaza ga kaza kana kallon su kana haka kana dubawa a cikin zuci ƙarshe sai ka ga Allah ka ga kafuwa ka zane daidai in ka faɗi sai ga abun ya auko ilai wannan daga mala'ika ne haka ko in aka samu mala'ika za a samu shaidan za ka samu akwai mai magana da harshen shaidan ki ya faɗi wannan abu da harshen shaidan to haka iya tsarkinka iya haɗuwanka da mala'iku na rahama don ko ka tafi inna azaba ne ba abin da ya zane su duk inda za ka shiga za su shiga in zina kake suna tsaya kanka suna Allah ƙi ne ba Allah ya sa kama da abin da kake yi ɗan luwaɗi mala'ika na tsaye a kafa na ƙi ne masa shi isa mafi wata suke da yawa sai zaka ka a yi amurbil ma'arufi kada Allah ya game mu ai amru bil ma'ruf ai hayo anil munkar kafin Allah ya dammara mu cikin masu saban nan ko ba ma yi za mu mutu sai dai mu hadu a can a tantance sunan wani feshi nan an ji lahira za a tantance amma abin da zai shafe mu saboda mun ƙi amru bil ma'ruf duk za mu halaka masifa in aka fako sai ta haɗa mu duka amma da muna da wani tim mai karfi na amur bil ma'arufi ba sa ni ba sa kun jama'a sun tsaya kai to idan masu ifa masu faru da dama sai a tsallakan da nan sai a haɗe wa'yan ba suka yi shiru mu bar wannan magana haka an dai an gane kada musu lalantar da ita don haka nan hatta jama'a na gana ku saboda haka nan duk abin da za ka yi yan yara yara ka yi don Allah idan za ka yi wannan abu na fata Allah ba ni ladan shi in za ka zo masallaci ka taho da niyyar Allah ya bai ka ladan ba faɗa na ba ba zonka da faɗa na nan faɗa na in na gaji kyale ka zan yi in kama gaba na to so da nan ni ma ladan nake sa a tsammani zan zai za nake ce a yi an tattaro min ko sannan zan fara karatu to ko kuma ku yi don Allah Allah zai ba mu ladan gaba daya in kana yi ai da kafin neman yadda Allah to ka dinga yi saboda Allah ya yarda da kai ka girma a mutumin kirki bawan Allah ka tarwatsa makiya Allah ka taimaki masoya Allah ka zama ɗaya daga cikin masu aiki a gidan manzon Allah ko a gwamnatin manzon Allah ya riga ya mutu amma ya bar mana aiki in kai karatu za ka san abubuwan da ya waje ba yi daga nan ka da kofa ba abin da dame ka da duniya kudi ba su faranta ma duniya menene hidayatu bilkis ne za ka da ke kyautan bilkisu ka kama Allah ka wuce kudi tun da kai kana hango lahira النوع الثاني نوع نبي لذة تمنع لذة الآخرة سبحان الله wa tu'aqqibu alaman a'zamu minha akwai jin daɗi mai hana jin daɗin lahira wanda duk iji shi a duniya to ko ba zai ji daɗi a lahira ba ku zai kwafan wannan daɗi daɗi ne na ba a ce na duniya ba wani daɗi ne wanda duk iji shi ba zai ji samu daɗin lahira ba sai dai na san ka sani cewa da duniya da lahira kishiyoyi ne kuma kai ka menene kishiya da 'ya'yan kishiya idan ru duniya ta raina mutum ta ba shi daɗinta dama tana zuwa lahira ainihin lahira sai ta taka shi a ƙafa ta tattaka shi ta wahalar da shi ta ci gaba da wahalar da shi ba iyaka kamar yadda duniya ita ma ta laluba ta laluba ba haka fanta lahira kake nema to ko za ka wahala sai ka zaɓa samunanka ka samunanka tsakani daɗin duniya za ka bi ko daɗin lahira duk ɗan da iji daɗi a duniya ko zai takwa lahira kuma duk ɗan da ice a wannan duniyan aljanna ike nema lahira ike nema sun kula da duniya malam a gidan kuma sai an waye gari ba a kaunar ka kana shigowa kan waka ta ce fitinan nan ta shigo ko ta yi maka eh, izginanci tana da masu addini sun zo hmm, Allahu akbar kabbara ka fi ka bi ta ka kwakwaɗe na kudanar baban kula nan da dama ka ne ta kullum kai kenan kaza kai kenan kaza wani addini ne yake ka irin abin da kake nan ha ka kyale ta kawai akwai ranar gamuwa yi mata fatan alheri amma dai ka sani gidan ku kansa sai an waye gari ba ka kaunarka sai dai Allah ya taimake ka akwai su anan akwai wanda yanzu haka babansa na nan mamanki na nan yayyansa na nan kannan sanana kai wani mata kai akwai ƴaƴan shi shi mana nan ga kakansu ga matan ga mamansu ga babansu ga sa kila da yayyansa yana tsakiya ga ƴaƴan shi ma Allah kai kan sai kai sai da shukuri abu wai kada kai yanzu a cikin jama'a amma ka koma kana ka kai wa Allah sujada Allah ita ya mace ka duk suna nan gurin ba wani abu da za ka kai gida a ce ba haka ba ne ba kana zuwa kana ce haka ba baba karatun da aka yi ko ba littafin nan da aka ce ka ba aka ce ka ba ni ba hankali na ya tashi ni ba yaya za a yi ce yaro ga yadda za a yi ga yadda za a yi maman ka tana neman ka da wannan wannan ya kana aljanna duniya mun sani ba kuna tare da ni kuna gane ba to amma da dama muna kuka muna kuka muna kuka sai ka ga wani ya zo daga waje ya zo ya fi mai da hankali akan wanda ɗan gida sau nawa ku zo da fafi ku sha kallo da rana za ku ga duk masu samun layi ba ku ‘yan dindi kwata-kwata ko muna tare ni a filmi a illa da illa hana rantsuwa duk ‘ya'yan mu ba ka ganin sauri, kuma ba sa aikin komai in suna makaranta na sani in ba sa makaranta na haka ne kai ke ga rago ya kuka waki irin waɗannan yara rikon karatun suke kila ma ya rike abin da baka rike ba kai wannan kyale shi wai wai wai kwantar da shi <laughs> kwantar da shi ya fi ɗarfi na lazzatun tamna'u lazzatul akhirah wani jin daɗi ne anan shi kuma yana hana jin daɗin lahira kaman ka ce yana haramta jin daɗin lahira Wato bu alaman wannan daɗin yana biyo da raɗaɗi bayan daɗin aikinta bayan in an ji daɗi ni'ima ta sake biyo baya ko to wannan bayan daɗin masifa ce za ta biyo baya kamar mutumin da ya sha dafi a cikin zuma kaga zuman da zaƙi in ya gama sa shuru shuru shuru ko kuma a'a ga misali da ne ɗaya rayin yake magani aka kawo masa irin maganin da maran wari ya ci ya ci ya ci ya ci cika cikin haɗa kafin safe sa ga ina neman wurin shiga wannan kwatin ne sabon Allah ke nan, wannan kwatin mutanen duniya ne wa fi kulli shay'in aya tadullu ala annahu wahid ya kamata duran da kafawa me ike da suna maganin bera ko kafawa gafiya ta taho tana da in ta ganka ta gudu kaga ta taho kawai a buji idon ta ya rufe tana shiga da kafarka me ya faru da fi daɗin duniya ta fi daɗi ga shi bayan shi fa bala bala da bala'i To haka duniya nan take a dabbobi za ka iya wasuwa a dabbobi ka sha daɗin bacci a lahira kuma ka gama asara wanda suke tsaye sun wuce sun bakka Allah ya jikan matar rayyaku ta ta da shi ta ta da shi rayyaku ta shi yake banne dan da kaɗan ka shi duk duniya sun tafi mu kaɗai rage tawaga ta ɗaga wannan fashi ne na san abin da kai in ka kalle kan ka ce to ya Allah mun tsinci kanmu a wani hali ba mu gano wannan harkan da wuri ba Allah ka taimake mu yan kwanukan da suka rage mu amfani da su Ta bo alaman a azamu minha sama da dadin da yake ai kaga tsayar alamu sun same shi ninkin daɗin da yi kaladdafin lazina ittakhadhu min dunillahi awsana kaman daɗin waɗanda suka ɗauki wanda ba Allah ba gumaka ana ta tsari ana ta walwala ana ta walima ana ta buki ana ta yanke yanke ana ta ciye ana ta raye raye ana ta tsalle tsalle shi kenan ko a ƙarshe sai jahannama mawadda ta baini don soyayya kawai a tsakaninsu fil hayati duniya wa yuhibbunahu suna son su ka hubbillah suna son gumakan nan irin yadda ake son Allah wa yastamti'u ba'dhum bi ba'd sashi na taimakon sashi kama ya kolona fil akhirati kaman yadda za su faɗi a lahira idza laqu rabbahum ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم حقا sashe لو كتندا Allah yake zargin shaidano sun ɓadda mutane mutane su tashi su kare su rabbana istamta ba'duna bi ba'd kada da zakar da ka zargi aljannun nan ka yafe musu mu da mu da mutane sashin mu aji daɗin fashi. mun infana da aljanu su ma aljanu sun infana da mu sai dai wa balagna ajalana yanzu ga shi mun zo ajalin da aka yanka mana kamar a ce maka jin babu wanda zai je waje kana shiga garin a an baka kwana ashirin hmm. duk abin da kake kana kallon kwanukan nan idan suka tafke ka bayan kwana ashirin nan ba za ka je ba ba a inda ake bin dokokin ba zai najeriya ba za ka yi an baka kwana ashirin duk inda kai fa za ka dinga yawo da takardar ba duk inda za ka da takardarka duk inda ga da yaya lafiya na abu na ɗinka ka ɗauko in an kaza da sauran kwanuka ce ne kawai in kuwa mu sauran kwanuka kafin ƙariya aka ka kawo wannan lokaci nan take za su haka mota sai iya ko sai gida su haka zama mu a nan duniya kowa an ba shi kwanuka mu an ba mu da yawa sai dai ba mu amfana da shi ba mun yi sakaci ku yara kakkoyi wannan karatun naku ne musamman nan ku yi mana tanadi da yawa mun yi sakaci ba mu ɗiba da yawa ba ku ɗiba har ku ba mu ma samu ladan ɗora ku akan hanya man dalla ala gaba gabaili kila mu samu lada kila ta naku ne za mu tana komaɗan daga ayyukanmu ku daure ku bi abin da muke gaya muku gaskiya muke gaya muku wa balagana ajalana allazi ajjalta na wanda ka yanka mana amsan da za su kullo bayan Allah ya yi magana sun yi magana kawai saƙo sai ya kullo daga ƙoli annaru masuwarku da ku da abokan naku wuta ce makomanku fiha khalidina fiha kuma in kun shiga shi kenan ba fita ba shiga wuta ba dawwama ta hiba ce rai ka duba fa ba ran da azaban nan za ta yanke ka zauna a kaba ka zauna shekara da shekaru tun kai shuru wutar tafi tafi a mai da kai tafi tafi a mai da kai kai wani lokacin da ka ji ka ka yi ihu ka yi ihu ka samu watanni ko shekaru kana ihu ba a sai ma ba da kanka ka dawo shi shiru abin da ma za ka ji doka ce za ta bullo daga take fawa on alaikum a sabartum amlanta lam takunu min wannan ba matsala duk da yana gare ko ko koyi hakuri ko koyi kuka ko koyi abinda za ku yi haka ba ku roma a cikin malam wallahi mai tanadi kafin ranar nan ta zo tun nan masallacin nan muna da dama yanzu yan uwanmu kwanan nan sun wuce sun daman ta wuce musu muna ta maimaita irin wannan karatun da su sun wuce irin wata mutum amalan da ake ka ce mutum sai da safe ije ma sai da safe can da daddare musifan waya na sai abubuwan waya ya ce wa ne ya mutu kila ka ce wanda wane kai wanen ka ba zai mutu ba tun da ya za a yi wane na ya mutu ɗalibu muna tare wanne wanen ne ya mutu ce wanen nan da ba ka ya mutu ya mutu shi ta ƙare to ba kuka za ka yi ba ba ruɗewa za ka yi ba kama aiki kai ma za ka mutu kamar yadda ya mutu maganin ta kenan kai aiki yanzu tun da yake haka ne Allah ya kai mu da safe mu kai shi rami mu binne mu yi masa du'a inda za mu yi daga nan mu dawo mu ba zama kan aiki ba dabbobi ne mu ba da za a mutu mu dawo mu jingon jingon na ne mu yi tanadi ya gama ɗiban nashi mu ma mu ɗiba Allah ya ji kan baban kamaru Allah ya dawo mana da shi lafiya shi cewa malam mu tsinta tsinta muke lokacin ya ƙare wannan abun kamar gina shi ba za ka yi wannan ba ba shi dauki wanda za ka iya yi shekaru sun wuce Allah Allah ka faɗakanta kuma ka taimake mu akan faɗakan nan da muka yi mu yi abin da ya dace da mu kafin mu kuma Allah ka ya mana Allah ka jin kayan mu an amari ya ki yiwuwa khalidi tafi illa ma sha Allah kuma da bari sai yadda Allah ya gada yadda ya gada ba shi za a yi inda rabbaka hakimu mahalicinka ta baraka wa ta'ala mai hikima ne ya tsara haka hakan ya fi dacewa alimu masani ne da zirga-zirgar kowa a duk anda kake ko ka za ka bi Allah ko ka kibi wannan kanka matsa maka da ake ba ana matsa maka ne ba ka ana jinka wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'd bima kanu yaksubu ita haka lamarin zai gudana yadda kuka gani dinnan to tashbih me yake da suna qiyasi kazalika walli ba'd az na. haka za mu jikintawa wasu daga cikin azzalumai sashen su da sashe bima kanu yaksibuna da abun da suke aikatawa sakayyan i daya tun da laifi ne ne wannan ana magana lazzaƙo mai yanke mutane daga lahira daga daɗin lahira wannan jin daɗi mai yanke mutane daga daɗin lahira har yanzu kun ga ba faɗe shi ba muna faɗin shi ne da kanmu sai ga shi nan walar da su ashabil shi jin daɗin yan alfasha ko baka mutu ba in dai mutum na jin daɗin zina za ka kai martabar da zinan ba daɗi duk yaron da ya kalle ka je tsohon banza idan kina tinkaho da kyau har kika gaba za ki zaman aure ba ki je kina zinace zinacen ke. shi kenan za ta kare jin daɗin kurucin za ta kare ki koma ki tsofa Allah ya tsau miki tsawon rai yara sun ga ke tsohuwar banza tsohuwar banza tun daga duniya ka fara shan azaba a lokacin zai dinga neman ina yan iska yan iska idan su su dan samu yi rukuni ko sa zauna su ji dan daɗi tsohon kirki ko zan haka yara na rungumarsa yara na kawo shi kwanta su suna jin sa duk inda yi haka ja tumar kirki tun da akwai alheri a rayuwarsa shi isa wannan ya samu kaɗa kuma karanta ulul himma inda rijali wa ulul himma inda nisa mutum ya zaɓa wa kansa ga dai makoman mazaje na Allah na ƙwarai ga makoman mata na ƙwarai mun ga jatumin nan irin abin da suke aikatawa walazzatu ashabil fawashi jin dadin yan alfata wa zulmi da azzalumai kaga tun wanda kaga dama zaka karya shi wanda kaga dama ka fitar da shi a inda yake wanda kaga dama kai wani ma kafa a kashe shi wallahi duk aiki banza ne dadi ne dan kankani ya yi kama da dadin abincin da yara fa ana ce akwai cincin ma ko ko biskit da yara ku ana za ana zuba masa in yi ci biskit ɗin nan malam yana shiga matsala to haka daɗin mazinaci yake haka daɗin azalumi yake lokacin da in an gano shi sai dai a gudu ayya tun daga duniya sai ka gani in Allah ya matsa rai lahira ko ba a magana Walbagai zalunci ne fil arzi wal'ulu bi da girman kai ba da cancanta ba wa hadhihi al-ladha wannan jin daɗi fil haqiqa inna ma hiya tijaratu salala ne malam dai bai saba da abincin ɗaya nan ba abu ne mutum ya yi ga yau ba a yi ba gobe ba a yi ba jibi ba a ce na komai ba shekara ta ta wuce kana nan abin ka ka fita ka tashi haba ana nan da kanka za ka fara ganin canje na shigar ta inda baka sani ba har ya waye gare ka ga canjin a fice ko ba zai dawo ba shekaru an ya fara su inna ma hiya sidiraju ainihin min Allah ta rana ne daga Allah gare su ya kyale su haka ga ce maka yaro ya ɗauki bindiga ya harba ya ji alaji ya ce na'am da Allah na ina Allah ba za ka kira shi zai taimake ka bari kwasai ka hannu na Sai hawa yaro Allah zai karbe ni wallahi zai karbe ni daga wanda yi ka kyau salamu ne ni Allah taimako kawai iya kake su kashe ka ki ba komai hankalin ka yi kwanta yan kuɗi kake so ana iya ka amma za ka wannan in menene amma kasa kawai isgilance za ka yi za ka karɓi kuɗin ka kashe masha Allah ci gaba ɗan lokaci ne dama ne Allah ya barka ta lala'i maka idan ya tashi tafkas ka bara ka je da daɗi ba akhadhu shadi ali ka ji tsoron Allah tun kafin lamarin ya jagule maka ka kayyo ka dawo ka bi Allah ka bi manzon Allah ka samu tsira a duniya ka samu tsira a lahira wahalan duniya mai karewa ne amma wahalan lahira baya karewa a matsayin kana dan adamu muna jan hankalinka ka dawo ka tuba kai ma ka samu abin da al'umma za su samu a matsayin ka mabiyin annabi muhammadu ka zo ka karyo ka bi annabi muhammadu ka nemi malaman allah malaman addini Allah, allazina yadulluna ala ta'atillahi ba sai ka zo wajen mu ba malamai suna nan na Allah alladina yadulluna ala ta'atillah ba malaman da su baka guru ba malaman da su baka maganin dindiga malaman da za su baka kaza malaman da za su baka shashatau malaman da za su baka raya bata ba wa'annan ba ba malaman addini bane ba wa'annan bokaye sunan su makiya Allah makiya manzon Allah ne malami na sunna shine wanda ahalari yake cewa alladina yadulluna ala ta'atillah su aka ce a tambaya su aka ce a je kusa da su ka neme su ka tambayi waɗanda suka san su za su iya nuna maka su wanda kana zama wajen su ban abin da zai kama ya ce ba Allah ya ce Allah ya ce kaza ba kyau Allah ya ce kaza da kyau Allah ya ce kaza da kyau matsala ta faɗa ka ce to ba inda zan warware maka sai dai ka kai ga Allah Allah ne kada zai warware maka wannan ne ma ta kaina nake ban iya ruwa ba na tsoron halaka ba ni da inda zan kai ka amma Allah na nan na jin kana ganin ka ya fi kusa da kai daga ainihin kusancin abun hawan ka Allah ya fi kusa da kai daga mashin ɗinka saboda kana wannan eh, eh, wannan kenan me daga ina ma ne wurin huyar sidirajin ku min Allah lahu istidraji ne daga Allah gare su liyuzikahum biha a'zama al'alami don su kai wani matsayi ya ɗanɗana musu mafi wahala raɗaɗe ko ya harima biya ya haramta musu ta dalilin wannan jin daɗin akmalar lazzafi ma yi akmalar lazzafi aljanna ha ta talata mu hadda inda inda akan wannan ganin Allah aljanna akmalar lazzafi to wannan daɗin duniyar nan zai raba ka da akmalul lazzafi bi manzilati man qadima la ghairihi man qaddama la ghairihi ta'aman wannan daidai yake ga wanda ya gabatar wani abinci lazizin mai daɗi masmumi mai dafi la ghairihi eh, ta'amin lazizin ya gabatar da wani abinci daddaka masmumin mai dafi yasta darajahu bihi yana gan hankalinsa kaɗan kaɗan ila ila Eh, ce ya ce ce ya kwashi dafin nan na ce a hankali za zaga ina canzawa ina ramewa wani abu ke damuna ni ban san abin da ke damuna ba je je asibiti ake to lafiyan ka kalau kai akwai wani abu na damuna amma na sarari yau innan kana son ka ganshi abincin bera duran da ka ba tsara abinci malan ka kula in yanzu in ya ganka baki zai fita da gudu amma in yi shi wannan abinci sai zo karkashin fulanka ke zo ƙarƙashin fulon kai kwanta dafi to haka daɗin duniya dafi ne daɗin duniya dafi ke sanar jiho haka Allah ce min haitu la zancin zan musu inda za mu kama su inda ba sai yi zato ba mutum yana tsammani ya gagara wallahi ba ka gagara ba ku lura sun kuna ƙanana yau ka ɗauki kayan wannan ka gaba kama ka ba ku je ku raba ku yi dariya ku ɗauki kayan wancan ku je ku raba ku yi dariya ku ɗauki kayan wannan ku je ku raba ku yi dariya ku tare wannan ku kwashe kayan ku ci abinku ku yi dariya ku yi harkar ku ku je ku dawo abinku ku yi baccin ku ku yi menene ɗin ku to ayi abun nan ana kan ƙwaro amma wanda bai kula ba ina ko kana kula wata nan za ka shiga hannu idan ma baka shiga hannu ba za a je lafiya inna rabbaka labil mirsad a karatunka da kai ka sani Allah albasiru ne yana gani yanzu a tsakanin mu ba mu iya sanin junanmu don yanzu ana iya samu cikin masallaci na wani na rige da da ina kallo ko ina danne danne an sha famu. ba mu sani ba kafin ku alayin na bawan zai da ko hamsin ike zai danna wani abu na kallon shi ba zai yiwu ba shi ma zai ji tsoro to amma wancan abin da ka gwaje nan kai kana zaton ba za a san jiya ka yi shekarar jiya ka ba rama ka taba kana zaton shi kenan ya tsaya haka wata ran za ka shiga hannu a kwana a tashi ka ɗauka ka ce ka ɗauka ka ce ina tabbatar maka za fa kai na dama ina da wahala ma Allah ya baka sai a lahira a nan gidan za ka yi na dama ai ba to zarta a kama ka mutane su sa ka gaba kai tsoguro kai waye ni ne wane dan gidan wake dan gidan wane daga ina kuka zo ce daga gari ka ba? me kai dole ka ce kai barawo ne karshen ta kan ashama a banza za ka so zarta kan ashama ko ka je dan abincin da aka ba su ka je ka tsere wata kuma ya banza ko wani mutumin banza shi kuma an kawo masa sai sayar sai yake za a ce maka yaro karami kamar wannan ya kai maka abinci ka saya in ba tsinan ne kai ba ko in ba tsinan ne ya ce ke ba a rauniya ai da ma safa kike da ya fi kwanda ya fashi da ke don wacce za su je ta tare kan hanya da bindiga sai fashe da bindiga za a ce jaruwa ce a kanki ke yan yara ƙanana kike koya musu sata kin ba don baki da albarka ba Allah ya tsine miki yaro ya ɗauko abu ka kama ka saya ko kana dottijo ka ga yaro ƙarami da ƙarfe da ƙarfe na zuwan kai da shi kai na tafa wannan ƙarfe Gabota a malkwaɗa ka karɓa ka auna wannan yaro ya zaga ce ai kana samun butan nan karke da kai na Allah ne sai ka ce to rauna na faɗa min sunan babanka sai ce shi ne wani a ina yake a wuri ba sai to da Allah a ce waye ka san ya san shi ina ina ina jama'a kun san wannan mutum ba wanda ya san shi a je wurin asibinci ko zauna na sai baban ka ya kuma ku tsare sosai ko nan da kawo ne aikin da za ka yi Allah zai baka lada ba mamaki nan da kawo ka kashe dubu biyu aka yi dubu biyu ba wai za ka samu kuɗa da saboda tarbiyyar wannan yaron guda daya sai daga kawo nake ina ne kawo faɗa mana baban ka kuma ka ce za mu tura ka wurin yan sanda su je su kai ka kurkuku kuma Allah ya san abin da za a yi ma amma faɗa mana lami lafiya wa irin nan ko mu damƙa ka a hannun yan banga su ba zikir faɗa mana sai aka bi shi a ɗako ba ce to da abin da ɗan kai kai kafa shi in ƙarfin ka ne ka ƙada mu ce eh buta gida mu ne ni na bashi nake zo isa yadda ita ke to shi kenan amma ku daina tura irin wa'annan baban kansa ya masa ku daina tura irin wa'annan wannan zai janyo yadda ga wannan ya zo a sayar to wani ma zai ya ɗauko zai sayar ya kamata da tijo ka ji tsoron Allah domin wannan zai ɓata yara kuma in ba mun yi haka ba ku ga min yadda za mu samu tarbiyya ko da da wuya haka za mu yi ko da mutum bai da ba a taimaka masa a kan yadda za a yi sai ba ba mai butan nan ya zo aka kawo ma shinkafa a shinkafa za ku sayar me ya faru sai ku mu ne ya ƙare menene ba ki lai kafa kafa sai to ta abin da za a yi ina son ga malamin ku mu baki ne gudurinmu ne ya ƙara ce to ba komai na san gama lanin in Allah da maimakon a sai da wannan shinkafa a mayar da ita ga kuɗin shinkafa in ma ba ka da kuɗin shinkafa in Allah ya yadda ka zo ka ga wani yaro zai sai da shinkafa saboda ba shi da kuɗi ina tabbatar maka cikin masallacin na akwai mai ba shi kuɗin shinkafa ko ba mu haruna ya ce eh, irin wannan ya zo kai za mu kira eh sha Allah wanda shi ma akwai wani za ka sai da shinkafa ce Shinkafa da aka ba ka take da ce sau kuzurin mu ne ya kare kayan miyan mu ne ya kare mu ce sau mu sayar mu hada an kusa turo mana da ita mun faɗi a gida ce a to sai shugaban ku yi in ku bai da shugaba to mu ma za mu kora shi za mu ce ba namu ne ba wannan duk wanda yake zaune da kansa ba namu ne ba in dai kai zaman kanka kake to ka zan ba namu ne ba kai je kai zaman kanka daga kai sai yan sanda wa shi sai mai anguwa na mai anguwa shi kuma shi san yadda zai yi kai shi ya san inda zai kai ka kuma wannan maganar da nake gaya muku za mu yi aiki da ta taimakon Allah a mutane za su kai maka, yadda za a yi wa kowane yaro haka don haka kiyaye kayan mutane in ko mutum yaƙi har da haka ta dubu ta shika za mu yi masa tarere sai an kawo shi nan wurin ya tsaya ka faɗi sunanka ka faɗi sunan babanka ka faɗi sunan mamanka ka faɗo garin da kuka zo ba za a doke ka ba sai dai a taro a yi maduwa ya ce Allah shirye ka ai amin gaba ɗaya nan Allah shirye ka ai amin gaba ɗaya a zan ce Allah shirye ka a zan ce amin sai ke ta nori ka zauna ko a can ko a nan har shi tashi kowa ile ƙoƙa shi ne wancan ce shi ne shi ne wancan ile shinkafan mutane ce shi ne za mu fara haka tunda ana disfilin da ma'ana idan bulala ba za ta na ganin ka ba za a tura ta ta amanance ba annabi ya sa an yi fushi da wasu ba sai da aka samu kwana hamsin ba a yi magana da su ba suka gyara daga nan abin da suka yi to anwahu asali da za mu fito da su wanda mu gaya muku so kada dubu ta fika wannan za mu yi mutum haka ko dan waye ko ɗana iya haka za mu kawo shi don kada wani mutum ya kura ya zo ya same ni ce a a malam in ɗanka ya fito zai tozarta kai ma za ka tozarta karatu zai zama mu da cewa kai ba Allah kake so ba kai maƙiyin Allah ne domin in an yi wa ɗana haka kowa zai shiga yau, kuma kakko ji da wai wanda tun muka tatte shi da wani kaya sai mun masa wannan tarere me na kana ɗaukan kayan mutane ka zo ka gama na wani baka da shi ga mashkila ta taso ma ga mashkila ta taso ma muna iya a yi maka in ma ba za a yi maka ba yi mace to yanzu abin da za a yi ka tafi gida sai mu baka kuɗin mota tunda ba za mu iya ba to ba za mu iya ba to kai ba ba ka turo masa kuɗi kuma gashi na mu ba za mu iya ba zo ka tafi gida ga kuɗin mota ko ba mu da kuɗin mota muna da alaƙa da direbobi za su ɗauke ka sai sun kai ka garin ku har kuɗin mashin sai an baka ki yayi kayan mutane muna son mu samu jama'an da ba sa ɗaukar tsintuwa a nan saboda haka nan wannan wannan kenan ne sanar sadarijuhum min haitu la lamun ka daina ganin ba a tace ka ba za ka shiga hannu wa hum Allah ya ce wa azzalumai ya ce wa macuta ya ce mazinata yana ce wa ƴan luwaɗi yana rubu yana gaya wa masu damfara wa hum lilahu jin kyauta musu nake inna yi mace tanadi na yana da ƙarfi tsarin Allah wanda ya tsara yana da ƙarfi tsari ba irinsa yana da ya kallon ka duk inda ka fata ƙasar da take wurin tana ɗaukan hoto hannunka in kai ɓarawo ne da ka ɗauka gobe kyama shi zai ce shi ɓarawo ne ni na isa na ɗauko mata kaza mazina ke da za ka motsa farti zai ce na yi hannu ke ni na taɓa ta farjin ita kwarai ni ne na je mai kaza kuma a gaban jama'a a gaban babanka a lahira a gaban mamanka in kai malami ne a gaban ɗalibanka a shi haka wannan malamin yake za ka tozarta da tozartar lahira kwanda na duniya yi wa kanka faɗa mu yi wa kanmu faɗa jama'a mu roƙe Allah ita ya mace mu akan wannan aiki Yan ana ganin sa wani Allah ya sauƙaƙe mana shi zai zama da sauƙi kuma muna neman duniya ta taya mu da roƙon Allah mu al'amarin ya jagwalgwale mana irin wata jagwalgwalewa muna neman Allah ya sa mana agaji ku samu a cikin du'a'i in ba Allah taimakewa kan wani aiki ba za mu yashi qala ba'd salafi wani daga magabata yake cewa a ainihin fi ha, a tafsirin wannan ayan wa amri lahum ma ahdatha ma a dhanban na lahum ni'ma hatta fariho farihu to babu wata jama'a da za su kirkiri laifuka da zanubai sace-sace cin naman mutane zinace-zinace luwaɗe-luwaɗe in dai suka fara da wannan da ba a yi a haddasa na lahon ni'ima sai mu buɗa masu kai za ka kasuwancin suna tafiya za ka ga dabbobin suna ce gaba za ka ga noman suna tafiya za ka ga menene ɗin suna tafiya riba suke ci riba suke ci sai hatta idan farihu har su kai martaban daɗi ya ishe su su fara tawilin abin da suke aikatawa ma obi ma oto su yi murnan abin da aka buɗa musu ɗinnan a hannun bazata sai mu faɗo wasu Ta take kawai sai su cikin su a lahira lahira a ba mu munti ɗan wa'azin ina inna tashi mutuwa a nan ba za a banne shiga ɗaki ba yanzu na cikin karatun na yin mutuwa ta kafin in mutu su ta gaya to kai algarka yau yanzu za ka mutu akwai matsaloli a ɗaki a yi mai rai in shiga ɗaki a ce ina aiwara ka yi ɗaki daga nan gani ga ɗaki in shiga in gyara yan abubuwa akwai abun da ba na son a gani akwai abubuwan da zan yi kaza ce ina ishuru jiki ya fara daga nan sai tafiya sai tafiya sai tafiya dan kun farga ku tashi yarab yarab ku yi asibiti inna harka ba ta asibiti ce ba lahira bal tabbata saqu bisa ila rabbika yawma idhin al maqa zuwa ga Allah ne yau wajen Allah kaga kana tsaye malam wai gwiwar ka ba kafa ka ba ta daukaka kai inda fi zalika la ibra ba ni ba wani na ma ya kamata yi wasu da ni za ba ni ba ina ji ina gani fa malam wai na koma na zauna a duniya babu bakin ciki a ce wani ɗaga ni ba na son haka amma lamala dole na kallo aka ɗaga ni kwanan ne da saura amin min notice an min notice banda masa kai har wani nama ya gano tuntun to amma Allah ya rage kila akwai wani abu da ake so in kara akwai zunuban da nake so la Allah in tuba daga gare su Allah ka taimake ni in tuba kuma ka taimake mu gaba daya saboda na oto hun bagata na bashiri fa'ida hun mublisun sai gashi sun yanke tsammani ba tsammani ta juya hannunka ka ɗaga ba dai gaba ta yi shi kenan kawai dan zai yi ka yi wasiya ka yi wasiya in ba zai yi ba kuma shi kenan to Allah Allah karfa fi faƙoƙi a dabirar ƙaunin ladina zalamu aka yanke aka tumɓuke kututun jama'an nan da suke yin zalunci suka yi zalunci الحمد لله رب العالمين وقال تعالى لأصحاب هذه اللذة الله يفئ وما سولنا الجندائي أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبني نصارع لهم في الخير بل لا يشعرون الأمر ليس كذلك wasu من الدنيا لا قوي لا ماتا لا ga yaya ga ga kayan ciye-ciye iri-iri mutu na waya. wai suna tsammani annama numiddihum muna daɗa musu ne bihi min malin na dukiya wa bani taimakon su muke da wannan dukiya da 'ya'ya nusari ulahum fil khairati muna gaggato musu da alkhairi ne kalla wallahi ya shi rubatu abin da ka tsanada musu wa fi haqqihim فلا tujibka amwaluhum ولا auladuhum إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتضحك أنفسهم وهم كافرون يا رسول الله أو يا كيني بن الله نبي مرضان الله fala ta ujibka amma kada dukiya ta burge ka dukiya ba alama ce ta Allah na fanka ba duniya Allah na bayar da ita wa wanda yake so da wanda baya so addini ne bai bayar da shi ga wanda yake so da haka dukiyar mutane da Allah abokin ka yi kuɗi da Allah mai ne ya yi masa fatan alheri ce to ke yadda kai kuɗi Allah ya taimake ka ka fita daga cikin hatsarin su wala to ka amwaluhum wala auladuhum ko ƴaƴansu kaga suna da ƴaƴa kitika kitika Da kula ga gidaje Da abun hawa ga wane ne ma yuridu allahu li yu'adhibahum Allah ya yanke ne shirye shiryen da yake yi musu azaba biha da dukiya. dukiya ta zama azaba fil hayatid dunya wa tazahaqa anfusuhum rayukansu su fitawahum kafiruna kai abu ya baki wa hadhihi ladha wannan jin daɗi da ake cikin sa tan qalibu alama sai ka koma radadodi min a'azab al'alam kama qila ya rubba ka'inatin fil hayati li ahliha azaban fasarat fil ma'adi azaba ya rubba ka'ina da dama ainihin fil hayati halittarsa a wannan rayuwar da ahaliha mace ne kenan maza zai ɗauki hannun namiji da ahaliha azabban tana ta hole wannan ɗin da dama za ka samu mace ana jin daɗi ana ci ana sha ana yanga ana fasa kai ana sawa wasu su yi aika-aika saboda ita ainihin fasarar filma a azaba فصارت عذابا في المعاد النوع الثالث wannan النوع اني yanke jin daɗi kenan ku wancan kuma jin daɗin da zai haɗa النوع الثالث لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا علما يمنع وصول لذة دار القرار وإن منعت كمالها وهذه اللذة المباهة التي يستعان بها على لذة الآخرة فهذه زمانها يسير وليس لتمتع النفس بها قدر ولا بد أن يشتغل أما هو خير وأنفع منها وهذا القسم هو تنظم له لذة أقوين جندائي لا تعقب لذة باتك جندائي من فرقه من فرقه lazza ne ko da za ta kai mutum babban jin daɗi ko na biyu lazza ne da za ta yanke mutum daga jin daɗi to ita ko wannan lazzan ba ta kai mutum da jin daɗi la ta ake bu lazzatu fi darin karari ba ta kawo jin daɗi a lahira ba wacce ba ba wannan ba wala alaman ba ta kawo da ɗaɗe na wasu lalazzafi dalil ƙarari mai hana jin daɗin samun gidan lahira wa innama muni at kamaluha ita kammalallanta ne aka hana wa hadhihi ladda ita ce almubaha akwai mubahi ka mallaki kaza halal ne ka mallaki kaza halal ne ka mallaki dukiya halal ne ka mallaki karfi halal ne ka mallaki ilimi halal ne amma ka yi amfani da shi wajen neman lahira ita wannan an ajiye maka ita an baka dama kana iya canza ta ka nemi lahira da ita al-mubaha alati la yusta'anu biha ala ladzatil akhirah ba a neman taimako da ita akan jin daɗin lahira fa hadhihi zamanuha yasiru dan lokacin ta kankane ne walaisa in nafsi biha babu daman jin daɗin rai da ita qadaru wala budda an yastagila amma huwa khairu dole mutum an yi shagaltu da abun da zai fi alheri wa anfa'u minha وهذا القسم والنقسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم كل نهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتعديده فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق kaga له lahu shagala ne ko ka tafi kana baya kai kalaya bai hana maka duniya bai yin ka ba kullu lahawin hubi duk wani abin da mutum yake galtu da shi ko da misali yanzu ka tashi ka tafi bakin kogi ka ga ruwa ya kawo ba a ce an yaran ba a cewa kuma an yaran ka ga yadda ruwa ce ambaliya kana ikon Allah ba tsiro a ne hubi ya rajulu fa huwa ba tsiro illa ramyahu bi kawfi fa sai harbi da kibiyar wani ran nan dan uwa yana bani labari yanzu ya zo mai daidai magana ma sarki al'amura suna ba shi mamaci a yanzu in ka fita bakin titi ka dinga ganin maza da mata suna gudu suna bin bakin titi na ya faru ya ji aka jiki an ce ba ka motsa jiki muddin ba ka motsa jiki za ka samu matsala ko ka je murtala sakwai yayin yi shi kana kama hanya da gudu shaf shaf shaf zuwa man ka dawo wanda ya kama da gudu shaf shaf shaf zuwa abuja jackson ka dawo ta zauna a irin wannan ne ba ta kai ka aljanna kuma ba ta haifa maka da wani alheri maimakon a ce maka kai wannan kana gudu mace ta fito ta je ta abun nan ta je mando ta dawo ta je abuja jackson ta dawo da sunan abun nan sai yau turmi mana ki daga furan har yanzu furar daka ta bambanta da furar ingilan don in dai kafan wannan fura ta daka ce kana iya ƙara mata kuɗi ce nan wurin furar daka ce a yi sauce mutane na wani bai taɓa ganin sosai ba ko kuma da ya taɓa gani kafin da ke sosai eh a wanda kai ai da kai kan aiki ban da kai amma na kusa da kai da wancan gayyar ta baya daman ka da bayan ka duka masu su so su sai ba wanda yake akwai yan ƙauya ce hoto hmm? fili isa kai ne baka taba yin sosai baka taba gane da ake sosai ba in kun kafa da mana bayani wace ake surfawa ko daga na a yi alala to kaga a sayo ma a surfa gero a murmushe shi a faice a dawo a dinga dukan fa kawai ka ji ana an ne shaɗan to har lugu ake sai dai shi ɗan haram haram ne ma bai kai haram ba a dake shi har ya murmushe da kan shi ka ga malam fura kana shanta daga nesa in ana dafa fura za ka ji tana kai shi wannan bai suke da abuja jashin ke ke ɗauki hijabi ke tafi abuja jashin ke dawo gani ka ka ce a kawo dawa a sa ta a gaba a sulfa ta ita ma ita nika ta fi nikan injin nan abu mai sauƙi inda ba ka gano wannan yanzu misali a ce maka tuwon da aka yi shi ko shinkafar da aka dafa ta da gas naman da aka dafa shi da gas ba daidai ike ba da naman da aka dafa shi da ike har yaran ma za su amfa na indomi kajar ka ce da walar girkawa amma a samu ice a farce a murhu a dafa shi dafu naman ɗanyi ake kinsa half done Hmm. Yadda gini jinin sa da menene ake ci amma da za a faci a samu malam kaza ta asali a sa masa kayan yaji a dafa a dafa sai an gwa an dinga jan kai wancan gida na cin daɗi amma da za a cika ji goma ba komai salam daga dahuwan ne ta ce maka dinga irin wannan girki ina zan a samu wani a ce maka kaji shiga ta taso menene nono ya taso mai ya taso ka cika jirge ba da bai jirge ba su ko maza je samari maimakon ka tafi filin kwallo jogin ko ka tafi kaza nan ga garma ka ɗauki garma ba nan ga fatanya inda ka je duk wani abu a jikin ka ya motsa maimakon ka miƙa hannu ka ɗaga shi sama ka tsoguna ka koma ka yi wane ka tattale ka barkale ka yi mai ifaskare ko ka je kana dukan iska ka daki iska yi ihu ka daki iska kai ihu malam ne ga gatari ka ce za ka yi faskare sai ka sa hannu biyu tukuna kanana masa kaga ya shiga ciki kawai ya yi tsaya ga an samu sauƙi yanzu sai a samu inji ya yi yanka sai kawo ma gida faskarin ma mai sauƙi akwai na agiri faskarin agiri ai lokacin da muka ce mun je gona wala mace ce take rike da gatarin faskare da ke malam mai ka ga wannan kai ba da ba irkikir ba musulmai da nace Allah rubai ne wa'annan zo mu je kunna hafa ka mu je mu tambaye ka abin da za mu yi ba za mu ce mata ke musulma ce ko ba za mu ce mata bayan sallah ne ina wani an tashi lafiya lafiya kalau ya dabiya an yi sallah lafiya <laughs> an yi sallah lafiya ah, Allah ya fadala dan azumi ki amin amin ka dauka hankali ba kabila ce ba kamar yadda kake cewa ba haushi yake Daga gatari duk da mu a sunna ba ta wasu je ta yi wannan aikin ba ko je ku yi nika ko je ku yi daka sai dai suna ta ku ne ba ku sayo dutsen nikan ba Ku je ku yi nikin in kake sayo dutsen nika ka sayo an ce sayo ta ɓarya da turmi ka je ka sayo in ma ba ka sani ba ka tafi kasuwa ka tambaya da Allah ina ne inda ka sai da turmi hukuma ta turo ne in sayo turmi Allah yi turmi da tabar ya ka kawo in aka ce wannan ya yi kaɗan ce to ya kamar nan wanda ake so ta kawo ka huta da wannan maganin a ce za ka je ka ɗakko mai aiki duk wai sun ce mai duk mai dubu goma mai dubu ashirin aljihun da ba ta wanke ba ta wanke da dubu ashirin ina faɗa ne mai miliyan goma suke ce ba zai bari tashi bacci ba sai karfe goma sai a ɗakko mai wasu ake aka ce mai dubu ashirin ma banza a banza bai ba ta yanki bai da ɗakon mata yanki to a kwasu da na nan sauran ciwukan na madda su likitocin sun ke faɗa ne na ciwo ne da wanda ciwo ke sa a yi gudu da a dare ban sani ba amma dai akwai daga ciki kai kuma mu je gona maimakon a je training ka kuci wannan ka kai shi kan ka dawo mana akwai buhuna ka na wancan su ba sun guda biyu ne na tsakiya ga buhuna na alo da mota da take irin ainihin mai imin nan baki ta ɗauka ka je ka ba ka haɗa mutumin da zai ɗauki buhu ya je ya aje ya ɗauki kamar ya dai buhuna sun yi kaɗan Allah zai kawo wa masallaci kuɗi a ce muna da tirela kamar biyu ko uku haka aje a zube su a ga mazajen gaskiya ne ƙarshenta sai an bar mai sanda ma shi ne zai dinga ɗauka ba wancan mai sandan ba mai sanda ya kuwa zama biyu ya kuwa zama biyu eh ina ba wane mutum to dole jikin ka zai dawo lafiya ta gana sai ka je ka gudu wancan kana ɓata lokacin ganin a banza ka yi amfani da abin da za ka samu amfani a duniya amfani a lahira saboda haka nan daga yana nake wala budda an yashkila amma huwa khairu yi abun da yafi alheri gare shi wa anfa minha wa hadha alqasm huwa alladhi anahu kullu lahawi yalhu bihi rajul ko fa huwa batilun sai me illa yahu, bi qawsi sai harbi da kibiya koyon harbin target je ka gyara a gyara abin wurin inda za a dinga saiti ka jefa ka dawo ka sake yi ka sake yi wannan ibada ce ta ka ga wannan zuwa gona ya ɗauko wannan huɗa ya ɗauko wannan faskare ya ɗauko wannan ai ka da a ce misali za mu ɗauki wannan kila muka je dazuzzukan nan da ice kawai za mu iya riko masallacin nan da shi mun aka ce mun je kamar mu mu ɗari a ce kowa ya kawo gungume ya isa gungume biyar biyar ai mota na ita ya to yanzu ka dubi ko yadda ike ke ɗanɗanan kaza fa sai muka dawo da ike kaɗai kuma rana ɗaya za mu je ishen nan zai riƙe masallacin nan alayyan sai da wanda son sai ka baɗi ba za ta shigo ba sauran itatuwan ya suke zuwa da su yadda suke bin mu ma mu biya kan ba sadaka ake bayarwa ba Haa sadaka ake ba su an ba sadaka ya mutu da ita ma yi wasan gwamwa da ita ba tun da ita ba haram ne ba wurin Allah muna iya koma mu koma yashi na hana mana ita mu koma yashi to yashi fa bayan halatar da yashi ko mu yi da zafa a nan mu dinga sayarwa kullum sai mu sai mu canza mota mu sai kifa sai an yi rabin ba komai sai mu biya kai sai mu biya mai matsala za mu iya rikon ainihin mu ba nan mu kam za mu iya rikon su da haka Rahota da ajiye roba in ka da roba abin da ke cike ba ta mare duk naira ashirin ne naira hamsin sau da kana kaga wannan riba biyu ga tirenin ɗan jiki ga mun riƙe addininmu da wannan ko fuloti muke so mu samu da waɗannan kuɗi za mu iya sayan fuloti wata farasa farasahu da horar da dokinsa eh? Eh. ba fasa matsala kan yi zama ba ka sau lalacin ganin in ka sauke gasu ko aina ka zauna ga kana harbin kasu duk makarantar duniya za ka gaba ba kwashe a fi'i e ba fi'i e. a makarantar na ko ya makaranta wannan fi'i e ba abinda ba akwai rawa wurin mai isa kake gani duk wanda ya gama jami'a sai ya je NYSC me ake koyo wurin ba motsa jiki ne ba a hau igiya a tsallaka dutse a yi dungure a yi boyo to ai tafiyar to to kaga wannan aiki na wani ba za hana ba hawa igiya da wannan harbin kasa tun za ka yi ba wanda ya hana illa dama ta mutane ba sa sanya ga an yi ganin ke to da ta ai ga ba ga wani ma zai hana mu yin ice ba sai ke wai za ka mu <laughs> za mu je mu ice mu za ka faya imra mala'abatihi imra'ati da wasansa da matarsa sauran wani ce tv za a kawo ba tv ba ne ba ba gem ba ne ba wannan wasan ai na gaba da musulmi mu a addinin musulunci exercise har mata a kun ga kanta ba. inda aka waye gari mace da aka kashe mata kani ta tasi kwata abun nan ta ɗauko mashi ta kira hadanawa mace ne sai da ogansa yake kai a umarni na shugabanci kai waye sai ce ran kai da zai na jin kunya ni ba namiji ne ba ni matar kulle ce yi ihu ike ya za ai yi kulle ta wannan aikin a koma aka juya ko sai da su ɗako ƙarinta to ai ka gani ba wasa ne da za a zauna a ta tatsuniya ga ta nan ga ta nan ku kalla motsa jiki ne sai ta kai wata rana an ce masa to yanzu ga abinci an ta ajiye maka saboda haka nan ka tuɓe mu yi kokoto sai ajiye rawa ne an kuma ba ka ce ka tuba in ka sai ka tuba ga abinci na shi an kuma ba haka wani ce to don je gaya malam ga abin da kai hmm? ai ne sosai sosai an gila karshen ta ko su farin ana iya yi ta ba mutum mamaki kuwa baka ga annabi muhammad shugaban halitta lokacin da aka fita yaƙi ba zan suna kowanne ne ba shi kina nabi sai ce sai ce mutane su abu na suna tafiya da aisha Allah daɗa mata yadda Allah ya ƙara kuma annabi daraja da ɗaukaka sai ce masa a ah, su kuce sai yake so mu yi gasan gudu a gasan gudu ke haba lokacin tana yarinya malanta ta falfala ta tsere masa aka ake ta tsala masa yake ta shi garan mu tafi kai ta yi masa dariya haka kafin shekara ta kewaye ya kai kiba sai dai ce a fake abun nan da muka yaƙi kaza wannan mamuyi haba da aka yi kuma da ya tsere masa ta dinga fushi sai na rama mata ana fita da su sai kallon yadda mazaje ke training a gida ba abin da duk ba za su iya ba duk wannan in aka ba baka mace hakki ne ka koya mata duka wani abubuwa daga cikin abin da za ka koya mata ai an ce yi sa muka tsuke muka ce ƙur'ani da hadisi to ka ku akwai koyar da ne. yadda in ka ga wuya ta tsere gwamnati ma kanta ta yadda ka koyi kare kanka self yadda za ka iya karɓar wuka yadda za ka iya karɓar sanda yadda za ka iya kwace kaza gudun jima ta ce kana iya yi har sa ake ha a baka certificate kana da kaza to saboda kana amma ka ba za ta je can ba kai ka koya mata a gida duk abin da ka iya sunna ne wannan riya duk littafin fikihu da aka rubuta sai kaga akwai babu riya ba amma su ba riya da suke ce masa ba masu yawa musabaka ala eh musabaka musabaka wa mar sai aka kuje da musabakan karatu shi ne ba wuya kaje kai kwalliya ka zauna a yanko ma kai kai kai an gama ka ɗaura ɗan kwalin ka ƙarshe sai kuɗi a kana karatu na ma da ce wallahi bi ka tu kun kama na masifa yanzu ba na ji labari ba za a saukan karatu haka ke yi idan eh, gwarzon ku na hadda ko ainihin gwarzuwar ku na hadda shi kenan in ta ɗauko aya ta kai kan ihu sai kuɗi malamai sai a tattara wallahi kun cuci addinin musulunci wannan abu da ke ba addinin musulunci ba ne ba kun kashe mana yaya da roƙo da muke so ku yaya mana dakaru waɗanda suke tunani kowane ɗan tunani ke zai bada amma ya wuce yi karatu a bashi kana katon ƙwararri don ka shiga aljanna ba kana katon ƙwararri ne ba don ka samu kuɗi saboda kanan mula a batihi imra'atu fa na ah, fa min alhaƙi ne na bari tun yaushe na yi shi faramihi bi kawsiko wa ta'didihi farasa na yi shi illa ya kace ban je da ban ta shi da yawa ba mula abati imran dun na yi shi a ana alallar zafi abinda ita maka akan jin daɗe al ba, to ko la'an matsalobatu lazzatiha fa huwa haqqu tunda wannan ya taimaka wa ma lam ya'in alaiha fa huwa batilu to nan hakura kun ga da ni ma na ko ne eh ala ina da Allah ka faɗi nisan jiyar wanda abin da ke faɗi eh mai da na yi magana eh wanne ne ai tambayin shi nake son gano kanta masu kuma nau'o'i da aka ce na farkon karatun aka ce ba gana ɗaya ba ku ai shi ne babban na gane ai ban gane abin da ke faɗi ne ba babban shi ne na farko fa aka azamu wa kamar awal ke kenan ta gane sai asani annau asani yawwa wannan shine babban saboda girman sa aka girma ko nan ba ba shi ba ko kuma mantawa aka yi alkamalu lillahi yawa الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين